wanda idan yan uwa ba su manta ba wannan shine zaman mu na biyu wanda muna cikin babi na farko shine babu qaulihi ta'ala ko babu qaulihi ta'ala wa wasayna al-insana biwalidayhi husna ina ganin mun karanta wannan babin hadisin farko amma za mu fara daga shi sa'annan sai mu ga wani hadisai za mu karanta shafi na biyar malam yace babu birrul ummi babu birril ummi babin da zai magana akan biyayya ga mahaifiya biyayya ga uwa shine babu birril ummi babin da zai magana akan biyayya ga uwa malam yace na abu asim an ba'az bin hakim an abihi an jaddihi qultu ya rasulullah man abarru qala ummak قلت من أبر قال أمك قلت من أبر قال أمك قلت من أبر قال أباك ثم الأقرب فالأقرب كما ينمك غياتك daga babansa daga kakansa shine an abihi daga mahaifinsa shima ma an jaddihi daga kakansa shi kuma kakansa shine sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah qultu nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah man abarru wane ne mafi cancantar biyayya gare ni waye mafi cancantar biyayya gare ni qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ummaka ya ce mahaifiyarka uwarka ƙultu na ce man abarru wane ne mafi cancanta gare ni gurin biyayya ƙala ko gurin kyautatawa ƙala manzala sallallahu alaihi wasallama ya ƙara cewa ummaka ya ce mahaifiyarka ƙultu na ce man abarru wane ne mafi cancanta gurin yiwa? kyautatawa ko da'a ƙala manzo Allah ya ƙara cewa ummaka yace mahaifiyarka qultu na ƙara cewa dai man abarru wane ne mafi cancanta gurin kyautatawa gare ni wanda zan fi masa kyautatawa wanda zan fi masa da'a qala annabi sallallahu alaihi wasallama yace abaka yace mahaifinka sai da ya faɗi uwa so nawa so uku wane ne mafi cancantar kyautatawa gare ni wanda zan fi kyautatawa waye yafi manzo Allah yace mahaifiyarka wane ne mafi cancanta gurin kyautatawa gare ni wanda zan fi kyautata masa zan fi masa da'a manzo Allah sallama ya ƙara cewa mahaifiyarka har so uku sannan ya ce a baka sannan mahaifinka ya ce summal aqrab fal aqrab summal aqrab sannan mafi kusanci gare ka fal aqrab sai mafi kusanci shi ma wato abun mataki mataki ne iyaka kusancin dangantakar ka gare shi iyaka haƙin da yake kanka na kyautata masa an gane wannan kenan sai hadisi na biyu cikin shafi na shida kenan ko <clears throat> malam ce haddasana sa'id bin abi maryam qala akhbarana muhammad bin ja'far bin abi kathir qala akhbarani zaid bin aslam an ata ibn yasar an ibn abbas annahu atahu rajulun faqala إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة قال أمك حية أمك حية قال لا قال تب إلى الله wa taqarrab ilayhi mastata'ta fadhahabtu fasa'altu ibn abbas lima sa'altahu an hayati ummihi faqala inni la a'lamu amalan aqrab ila Allah azza wa jalla min birril walidati gashi da aka karbo dai har ya tiƙe zuwa ga Muhammad bin Abi Ja'far bin Kathir ƙala ya ce akhbarani zaidu bin aslam a akhbarani zaidu bin aslam an ata ibn yasarin an ibn abbasin har ya tike dai zuwa ga abdullahi dan abbas wanda kawun annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallama annahu atahu rajulun lalle wani mutum ya zo masa ya zo wa abdullahi dan abbas annahu atawu rajulun lallai wani mutum ya zo masa faƙala sai ya ce khatabtu imra'atan ko in ba za ka iya haɗewa ba ka ce khatabtu imra'atan na nemi auren wata mace shine khatabtu imra'atan na nemi auren wata mace fa'abat an tankihani fa'abat sai ta ƙi an hani ta aure ni fa'abat sai ta ƙi an hani ta aure ni wa ha gairi sai wani na ya nemi aurenta kuma wa ha gairi sai wani na ya nemi aurenta fa habbat an hahu sai ta so ta aure shi fa habbat sai ta so an hahu ta aure shi faghirtu alaiha sai ne kishi gare ta shine faghirtu alaiha sai ne kishi gare ta faqataltuha sai na kashe ta wato a yi biyu babu kenan faqataltuha sai na kashe ta fa halli min taubatin shin ina da damar tuba fa halli min taubatin shin ina da damar tuba qala sai abdullahi dan abbas ya ce masa ummuka hayyatun mahaifiyarka a raye take ummuka hayyatun mahaifiyarka a raye take ya tambaye shi ƙala sai wannan bawan Allah ya ce la ya ce a'a kenan ba a raye take ba ta mutu kenan ko ƙala sai abdullahi ɗan abbas ya ce masa tub ilallahi azza wa jalla ituba zuwa ga allah tub ilallahi azza wa jalla ituba zuwa ga allah mai girma da buwaya wata ƙarrab ilaihi ka nemi kusanci zuwa gare shi wata ƙarrab ilaihi ka kusanta zuwa gare shi mastata'ata gwargwadon iyawarka Wata taqarrab ilaihi ka kusanta zuwa gare shi mastata'ta gwargwadon iyawarka gwargwadon yanda ka iya sai shi a ya yace faza Habitu sai na tafi wato a gabansa aka yi wannan tambayar aka tambayi abdullahi dan abbas kuma ya ba da amsa bayan mai shi ya faɗi laifin da ya shine na kisan kai saboda kishi ya ɗibe shi an kasa shi kawai sai dai ya kashe ta kowa ya rasa to da abdullahi ɗan abbas ya masa wannan tambaya shin mahaifiyarka tana raye shi kuma a da ya ji haka a to da ya zo ya ce fahalli min taubatin ai kaga shi a fahimtar sa ah, to ai kamata a ce e kana da damar tuba kenan ko to kuma sai ji an masa wani tambaya kaga wannan shine munasabar wannan hadisin da wannan babu cewa shin mahaifiyarka a raye take to da yaji an masa haka aka gama sannan sai ya tafi zuwa gare shi sai ya ce fa zahabtu sai na tafi fasa'altu bin abbasin sai na tambayi abdullahi dan abbas in za ka haɗe fasa'altu ibn abbasin ko ka ce fasa'altu ibn abbasin an gane sai na tambayi abdullahi ɗan abbas na ce masa lima sa'altahu an hayati ummihi me yasa ka tambaye shi dangane da rayuwar mahaifiyarsa lima sa'altahu me yasa ka tambaye shi an hayati ummihi dangane da rayuwar mahaifiyarsa tunda ai zuwa ya kawai a gaya masa hukunci ko to kuma sai aka tambaye shi dangane da rayuwar ma'aifiyarsa yace to me yasa ka tambaye shi dangane da rayuwar ma'aifiyarsa faqala sai abdullahi dan abbas yace zai ba bada dalili yace inni la a'lamu amalan inni la a'lamu amalan yace ni ban san wani aiki ba aqraba ila Allah mafi kusanta zuwa ga Allah min birril walidati sama da kyautatawa mahaifiya min birril walidati fiye da kyautatawa mahaifiya ce ni ban san wani aiki ba mafi kusanci zuwa ga Allah fiye da kyautata mahaifiya wannan sahabin manzon Allah ne ya faɗa haka sallallahu alaihi sallama. wanda a gabansu manzan Allah ke faɗi kuma ka duba abdullahi ɗan abbas wanda tun yana yaro manzan Allah ke koya masa tarbiyya yake yawo da shi yake koya masa tauhidi ko ba shi ne wanda manzan Allah ke cewa ya gulam inni u'allimuka kalimati ba ihfazillaha yahfazuka ba shi bane to amma har duk da kusantinsa da lazimtarsa ga manzan Allah sallama ya ce shi bai san wani aiki mafi kusanci zuwa ga Allah ba fiye da kyautata mahaifiya kaga fa ka duba alaƙarsa da manzan Allah wanda ya san fadaloli da yawa an faɗi abu kaza a gabansa an faɗi abu kaza a gabansa an faɗi abu kaza a gabansa wanda saboda bibiyar lamuran manzan Allah da yake da kuma kiyaye abin da manzan Allah yake faɗi a zamanin sayyidina Umar sai da sayyidina Umar yake shigo da shi cikin manya kawai sai wayan suka fara surutu ah mu ma irin wayannan fa muna da su a gida mu ma mu ɗebo mu mana sai na umar yana jin su sai ya rabu da su sai ya target kawai wata rana sai ya kiransa sai masa tambaya ya fare musu tambaya ya ce mai kuka fahimta dangane da wannan sura suratun nasr Iza jaa nasrullahi wal fath suka yi bayani suka ce a ciki kawai Allah yana yin bayani dangane da in nasara ta zo aka yi fatu maka manzon Allah ya nemi gafarar Allah Shi kenan sai ya tambayi abdullahi dan abbas sai ce wannan surar tana nuna cewa ajalin manzan allah sallama ya kusa haka saboda kaga idan aka zo da abu idan abu ya cika to ai kaga ba zai yi a ƙara ba ai ko ai ta zuba tun da an gama sai dai in ya ragu ya yi ƙasa sai sai na umar ya ce wala ni ma babu wani abu sabanin abin da ka fahimta wanda na fahimta ya ce ni ma yanda ka fahimta haka na fahimta tun daga sannan suka daina yin magana to shi ne kuma nan yake cewa shi bai san wani aiki mafi kusanci zuwa ga Allah ba fiye da kyautata mahaifiya kaga wancan ya nuna ma lallai ya lazimci manzan Allah tun da gashi har yayi wani istinbati saboda yanda ya kwankwaɗi ilimi a gaban annabi muhammad sallallahu amma ga shi yana cewa shi bai san wani aiki mafi kusanci zuwa ga allah ba fiye da kyautata mahaifiya mun gane mu ci gaba mu shiga babi na biyu ko ko da ya kamata mu ringa tafiya muna shari muna karanta ma yu'khadhu min al-hadisi ko hadisi na farko da muka karanta na babu birril ummi wanda a karɓo daga abu asim haddai zuwa ƙarshe daga bahaz bin hakim an abihi daga mahaifinsa an jaddihi ƙuntu ya rasulallah na ce ya ma'aikin Allah man abarru ƙala ummak ƙuntu man abarru ƙala ummak ƙuntu man abarru ƙala ummak قلت من أبر أباك قال أباك ثم الأقرب فالأقرب وأن حديثي حديثي حسن أنغاني حديثي حسن wanda cikin aksam na hadisi an gane akwai taqsim na magabata akwai kuma wanda suka zo daga baya su taqsim na magabata guda biyu ne suke yi kawai amma daga baya sai malama suka faɗaɗa kuma har a kawo akwai hasanun li zatihi akwai hasanun li an gani wanda a haka akwai sahih an gane wanda ya cika shuruɗu siha shine wanda ya cika sharuɗa biyan ne in ban manta ba haka akwai ittisalus sanad an wani an wani an wani akwai adamu shuzuz akwai adamun illa akwai dabtun rawi akwai adalatun rawi wayannan su ne shurutus siha na hadisi sa'an nan kuma a cikin sahih ɗin akwai sahihun li zatihi akwai sahihun li ghairihi an gane kamar aka samu sannan akwai hasanun li akwai hasanun li ghairihi amma dai malam ya ce wannan mataki na wannan hadisin shine hasan ne hadisi ne hasan an gane wanda yi hutajju bihi amma shi hasanun li asalinsa hadisi ne da'ifi amma ya zo ta hanyoyi da yawa to kaga wannan hanya sai ta karfafi wannan hanya to abin da ya da zamu mu ruƙa an gane daga cikin wannan hadisin shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya maimaita ambatan uwa har uku man abarru qala ummak man abarru qala ummak man abarru qala ummaka sa'annan kuma yace summa abaka ثم الأقرب فالأقرب أي من ذوي الأرحام وإن mutum yake da alaƙa da su sa'an kuma mun fa'idantu da cewa haƙƙi na mahaifiya an gane ya fi haƙƙi na mahaifi kenan an gane saboda ita mahaifiya sai da aka yi menshin ɗinta har sau uku wannan ke nuna cewa haƙƙinta ƙari ne akan haƙƙin mahaifi kuma za ka gafa suna shan wahala fa in ka duba ka ga wahalar ai sun fi kowa shan wahala wallahi dan da za a yi musanya ba lalle ba ne kai ka iya jurewa shi allah shi yasa nan wata ran idan ka ga abubuwan da suke yi wallahi kagansu su dai haka suna da rauni gurin tunani wallahi suna da rauni gurin tunani amma abin da suke ɗaukewa ba <laughs> ai ba ma'a ma aunawa da wanda namiji yake ɗaukewa wallahi wata ba daban Allah ya shirya su ya yi musu tsari ba in namiji ne ake saduwa da shi ya zo haihuwa kamar ya mutu to Allah aka ƙara zuwa ba zai yadda ba Allah dan ya san za a ƙara janyo masa wani bala'in ne amma ka duba haka za su jure sun san inda suka fito ƙofar mutuwa ce amma suna ji suna gani kuma za su ƙara bin wannan hanyar wallahi in wani ne ba zai ƙara bin hanyar ba ya gwammace shi ya haƙura gaba ɗaya tunda ya san dab da ƙabari ce haka kuma in ka duba irin haƙuri da tarbiyya na yara shi yasa za ka ga iyaye sun fi kowa ko in ce sun fi mahaifiya bige yaro amma a haka nan wani zubin sai ka ga facewa cewa mahaifin yana kishi don me zaki da kishi amma da shi ne yaron yake abin da yake a gabansa tab ai wani karfinsa zai kare a kan yaron ma saboda yanzu za ta yi masa magana yanzu zai koma ya kara maimaitawa yanzu za ta ce bari yanzu zai ƙara maimaitawa haka kuma ba ta gajiya wani daga sanda aka yi haka so ɗaya aka yi so biyu aka yi so uku Allah in ya kai masa wani dukan yaron sai dai a ɗebe shi to amma duk da aka fada zai ɗan yi wani abu ta ɗan kwaɗe shi eh, sai ka ji yana ta kayya kayya ke ba ki da haƙuri ke kaza yaran nan kaza kaza amma fa ta yi haƙuri da yawa E dan yaro rayuwarsa kamar rayuwar dabbobi fa take eh, saboda ba shi da hankali a wannan lokacin akwai adamu tamyiz wallahi yadda ga haka wani abin in ya zo yayi in ta zo ta kalle shi kawai sai dai kawai ta shiru akwai wani yaro da mahaifinsa ya je ya siyo madara da kyar da kyar fa ta yi ma kudin cinikin kenan na wannan rana mahaifiyar aka kawo yaron kawai ana shigowa ɗaki sai aka ga yayi wanka ya zama fari eh, ya wanke ya wanke kansa ya zama fari yadda ka san ya sa wa kansa nan wani toka ko kuma nan <laughs> mahaifiyar tana zuwa tana kallonsa ta haka ta ce Allah ya raya mun kai wallahi da wani baban ne yadda ya ga yadda ya je ya ji damuwa da kyar ya siyo tab <laughs> eh, sannan ta yi 'yan dabaru har ma baban ma bai ma fahimci cewa an ma yi haka ba har ta yi kokari ta siyo da kuɗinta kaga in wani ne wallahi daga sanda ya tuno yadda ya sha wahala in ya ya buga yaran sai ya janyo aiki to shi yasa wallahi suna da haƙuri shi yasa za ka yi kuma yadda suke ɗawainiya na ɗaukar ciki yadda suke ɗawainiya to kaga shi yasa hadisin ya nuna cewa haƙƙinsu a kan ɗa sama yake da haƙƙin mahaifi an gane sama yake da haƙƙin mahaifi a kan ɗa an gane za mu fahimci wannan wato ta maimaitawar annabi sallallahu alaihi wasallama za ka ga yadda tun daga sanda uwa take shan wahala gurin ɗaukar ciki ta zo shayarwa ta zo ta haife sa'an duk da haka fa wannan fa duk ita take yi ita take ɗaukan ciki shi baba ba babu ruwansa haka za ta yi wa wa'annan watannin ita take shan wahala ta zo naƙuda ta zo ta haife haihuwa fa baya sa mata a ce ya taimaka mata ko ya ɗauke wani abu ita take kayanta ita take jin zafinta sannan ta zo shayarwa sannan fa duk da haka shi mahaifi bayan ma ta zo ta haihu ɗin fa ba fashi shi kaɗai yake yin wannan ɗawainiyar ba tarbiyyar kuma sai sai ai musharaka su yi tare kaga ita ta keɓanci da wancan ita take ita kaɗai sannan kuma a nan ɗin ma an haifi yaron baban sai an taya shi a wajen sannan kasanta ma ya mafi girma a haka ba tunda shi mahaifi in ya tafi kasuwa da safe wani sai dare zai dawo ita take tare da yaro shi yasa wani malami ke cewa al'ummu madarasatun idza a'adattaha E, jami'a ce uwa an gane tarbiya na al'umma rabi yana wajen uwa shi yasa zaka ga duk malaman nan irin su imamu Bukhari wanda muke karanta wannan littafin nasa irin su imamu Shafi'i irin su imamu Ahmad tun a gida a wajen iyayensu wallahi suke haddace alkur'ani suna shekara goma iyayen ne suke haddatar da su wani kafin ma ya fara zuwa karatun fiƙo tuni mahaifiyarsa ta sa ya zama mahaddacin alkur'ani wallahi tana lakana masa tun yana wannan saboda tare suke yi ne ka dubi mahaifiyar anas Dan malik ita ta lakana masa kalmar shahada tun yana yaro nan ya taso haka kaga to shi yasa haka zaka ga wato suna shan wahala zaka sannan kuma in sun sun haife zaka ga cewa shi ma baban ba haka sai dai sun sa hannu sa'an nan cikin wannan hadisin za mu fahimci wajabci na kyautata wa iyaye da kuma haramcin muna na musu an gane wajibi ne mutum ya ɗa'a ga iyayensa wajibi ne ya kyautata musu gwargwadon ikonsa kuma haramun ne ya cutar da su haka kuma a cikin wannan hadisin za mu duba wasulci da manzan Allah ya yi ga mahaifiya saboda rauninta da kuma bukatuwarta tana da rauni ɗanta ne amma za ka ga ɗan ya fi ta ƙarfin tunani to kaga saboda rauninta manzan Allah yana ƙara maimaitawa ka kyautata mata ka kyautata mata ka kyautata mata saboda tana da rauni kaga akwai wasilci da manzo Allah yayi wa al'umma sa'annan a cikin wannan hadisin ya nuna mana gabatar da yardar mahaifiya akan yardar mahaifi an gane saboda ai in aka kyautata sai yadda kuma ya biyo baya ko to kaga kenan yardan mahaifiya ya fi yardan mahaifi har ga Allah kuma mahaifiyarka ta yadda da kai ya fi mahaifinka ya yadda da kai amma duk gaba ɗaya wajibi ne lallai ne ka nemi yarda su. an gane ta hanyar maimaitawa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sa'an nan za ka ga wannan hadisin ya zabirar akan kyautata wa makusanta an gane gwargwadon matsayinsu wannan kanin mahaifinka ne an gane wannan kanin mahaifiyarka ne wannan kuma shi family ne kawai cikin dangi ne to wannan shine a haƙu da ka fi kyautata masa saboda ya fi kusanci zuwa gare ka an gane haka shi ma wanda yake ɗan nesa da kai yana cikin family to wanda yake kusa da kai dangantaka ta biyu shi ma ya fi cancanta wajen kyautatawa an gani kaga wannan hadisin ya nuna mana haka shi yasa dai abin da muka fa'idanta kenan cikin wannan hadisi sai hadisi na biyu da muka karanta shine hadisin da wato muka karanta cewa abdullahi dan abbas annahu atahu rajulun ku lalle wani mutum ya zo masa me yasa aka ce rajulun ba ambaci sunansa ba eh annahu atawu rajulun ba a ambaci sunansa ba ai saboda ai aika aika yayi ko <laughs> ko <laughs> eh aika aika yayi na in ba haka ba kawai kawai daga kasa ka sai ka je ka kashe ta kowa ya raza to eh, to kaga ai ya cancanta a dan saka ya ko <laughs> eh shi yasa zaka ce annahu atawa rajulun ce lalle wani mutum ya zo masa kaga ba a faɗi zunansa ba faƙala sai wannan mutumi ya ce inni khatabtu mar'atan yace haƙiƙa ni na nemi auren wata mace Fa fa'abat sai ta ki an tanki hani ta aure ni wa khatabaha ghairi sai kuma wani na ya nemi aurenta fa habbat sai ta so an tanki hahu ta aure shi imma akwai wani abu da ta hango kenan ko kila wancan ka san fa mata suna da irin wannan Allah sai kai kuna tare da ita ka zo amma kwata-kwata ba kai mata ba kila irinmu ne ustazai kai haba shi ustazu ai babu kuɗi ko nan wani mai mota yana fakawa a ai ga irin wanda ake nema ya sani a gaban mota na ringa alfahari ai mijina yana da mota ai a mota ake kai ni gidan biki eh, to haka mata suke nan wani kuma wallahi zaka ga kawai a'a wani dan tasha ne tashancin ne yake burge ta ita yanda yake yi kawai nan wata kuma shuhura take nema ko da malamin ne saboda ai malam ai akwai sananne eh, akwai malami sananne ko ni karan kaina da ba dan sirri ne kuma ana cikin karatu haka akwai social media akwai wata wacce na taba nema wallahi mal da aka yi haka aka yi haka amma tana dan gani na shahara sai ta fara shanshanowa kuma a to ni kuma nace ai ni kuma ban san zancen ba ko tunda sanda nake a ba komai na ba ai sannan ne zan fahimci soyayya ce ta gaskiya ko yawwa yawwa a yanzu akwai wani abu kenan kaga shi kuma zai iya gushewa shi kuma to kaga in ya gushe kenan an koma gidan jiya ko shi yasa manzo Allah sallama ya ba da shawara yace fazfar bi zati daini taribat yadaka fazfar bi zati dini taribat yadaka kawai shine yace tunkahul mar'atu li arba'i a al'ada ana auren mace ne saboda abubuwa guda hudu duk wanda zai yi aure baya fita daga wannan guda hudu in mali maliha tana da dukiya so yake ya zamanto mijin hajiya haka kawai in ya hararo ah, ai kawai ta riga ta tara mu wani kawai in ya gani haka ko da ba ta da kyau kawai shi dai ya iya ma ya raɓe ta yama sai ko da an zo an ce kai da kake son mace mai kyau ba matsala in ta mutu sai in zaɓa kaga yana ci gado to kaga shi dai eh ya dai haƙura in dai tana da kuɗi akwai wani kawai shi abin da zai hango kenan ko kuma mai lijamaliha wani kawai ya ga tana da kyau kai ai wannan ta fita kunya ne cikin abokai kawai shi ya ga tana da kyau shi kenan kawai shi wani kawai da haka zai aure zai aure mace wani kuma imma li ha ai yar dangi ce yar dangi ce a musamman nan wani wannan hadisin na fahimce shi a aikace Allah na fahimce shi a aikace Allah akwai wani wanda ya auri wata 'yan gidan wani sarki idan batun kyau ne Allah ba a sata a ciki kwata-kwata kai ka rasa me ya gani A sai ashe kawai target ɗin shi ya tsula tsiyarsa kawai shi kenan idan an zo kayya kayya kaga ai baban ai ba ya kyale a kai sirkinsa ƙasa ba ko to wallahi haka sai ya tsula tsiyarsa ya rashin mutunci shi kuma sarkin ya ɗaure masa gindi ni na gani a aikace saboda a garin ba shi da kowa ba shi da kowa wala ba shi da kowa a garin kawai sai sadab don yanzu inda za a ce a a garinsu take inda kaga kowa akwai nasa ƙila in kace ma ya je ma ya neme ta wallahi kila ma ya ce ma ka raina masa hankali ta amma sai sadab kawai sai ya aure ta to yanzu duk iskancin da zai yi shi wannan baban idan aka zo yana goyon bayansa wani abun ma yana sane yake yi kai ka san kawai yana takama ne da ai sirkinsa wani ne Allah to sai eh to wannan hadisin ina ganin haka sai na ce manzo Allah ya yi gaskiya <laughs> eh, eh, ga wani shi target ɗinsa kenan to haka sai na hudu in mali dini ha ima saboda addininta wani kawai ya ganta yarinya ce mai ladabi da tarbiyya tana zuwa islamiyya ta haddace alkur'ani tana da tarbiyya da nutsuwa da hankali ga riko da addini kawai sai ji kai ina ma dai na aure ta kawai sai ya nemi aurenta to kaga a al'ada wa'annan abubuwan guda uku duk wanda zai yi aure zaka ga baya fita guda hudu kai baya fita daga su baya fita daga su duk wanda zai yi aure shi yasa manzo Allah labari yake bayarwa ba irin yadda wani naji yana ai fadi ai manzo Allah ya ce a aure mace ma dan kyanta ina manzo Allah ya fadi labari yake bayarwa tun kahul mar'atu kaga shi yasa yazo bina'ul lil majhuli yana gaya ma ne ana auren mace wato wanda zai yi aure yakan yi saboda waɗannan abubuwan kuma daga ƙarshe sai ya baka zaɓi ya ce fazufar bi za ta dini ya ce ka auri ma'abociyar addini ta ribata ya daka sai Allah ya sa ma albarka a ciki an gane to amma yanzu da za ka samu mai kyau mai addini ai tafi wacce kuma ba ta da kyau ko tana da addinin ko da za ka samu kuma mai kyau mai addini 'yan manyan mutane to tafi mai kyau mai addinin kuma lara ka samu wata ta haɗa guda hudun kaga ƙurin ƙuski kenan e eh, tafi wacce ba ta haɗa ba amma yanzu da za a zo a ce ga wata tana da kyau yan manya ce yan dangi ce tana da dukiya ba ta da addini amma ga wata addini ne kawai da ita amma ba ta da kyau ba yan manya ba ce kuma ba yan dangi ba ce nan ba ta da dukiya to wannan mai addinin ta fi wacce ta mallaki abu guda ukun nan an gane saboda shi addini baya gushewa kuma baya tsufa kullum ma iya ka iya ƙarin imaninka kuma ita ce za ta ringa tunanin ka Allah ikama ta an gane shi ya manzo Allah sallama ai ya faɗi cewa ka aura mai tsoron Allah shi mai tsoron Allah mai addini kenan a wani hadisin kuma sai ce yace a taku man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwiju kaga shi ma abibi ya hada dan wani mai addinin yanda ka san kunama haka yake kuma wallahi akwai su Allah wani sai ya rude ka kana ganin a yana da addini ustazu ne eh amma babu dabi'a kuma wallahi yana kila ma yana sawa ana zagin ustazan Allah akwai wacce na ji tana faɗi saboda yadda ta auri malami ba su ji daɗi ba tana dalla kai rabu da wayannan maliman don a baki ne kaza kaza to kaga ka cutar da kanka ka cutar da addini ka cutar da yan uwanka malima an gane saboda yana suke faɗi wai akhlaqud da'i hayya ɗabi'o'i na mai da'awa a raye suke za ka ga wani zai ta tsula tsiyarsa ba ruwan kowa da shi amma kai kana ɗan wani abu sai ka ga ana ta yaɗawa ba gashi ba daman mun gaya muku wanin ka zai yi ɗari amma ba a gan shi ba eh babu ruwan kowa da shi amma kai kana yin ɗai to kaga in mutum ya san haka kamata ya kiyaye mutuncin addini ya kiyaye mutuncin kansa kuma ya kiyaye mutuncin 'yan uwansa almajirai kaga sai ya ji tsoron Allah shi yasa manzo Allah ya faɗa abu biyu yace idan wanda kuka yadda da addininsa da kuma ɗabi'arsa ya zo neman aure ku aura masa kaga bi ya faɗi an gane huluk shine aiki da addinin an gane aiki da shi a aikace shine huluk a aikace abin da ya karanta yana aiki da shi Allah ya sa mu dace akwai wani bawan Allah wani mai kuɗi wallahi Allah mai kuɗi wallahi mai kuɗi wani malami ya zo wannan da nake ba da wannan fa ya fari ne ba wani ne ba ya ban labari ba ni na sani kuma na gani ganau ne ni kuma na san wanda ya faru a kansa wala mutum ne Allah ya masa arziki yana da kuɗi na san shi ya san ni yana da kuɗi bawan Allah ne ga kuɗi ga ‘ya'ya ga riko da addini Allah kawai sai aka yi wani baƙon wani malami alajin nan ya ji inda malamin nan in ya shiga can ayar ya fita ta can yanda yake janyo hadisai ba na nan lokacin da aka yi karatun amma da ake ba da labarin ce haka ya tagumi ya zuba ido yana kallon ikon Allah ashe shi akwai wani abu da ya kulla a zuciyarsa ya ga kawai ya yi masa saboda in kuɗi ne kai ba kai saka nuna masa kuɗi ba haka in dangi ne yana da shi Allah kawai da aka tashi kawai sai kiran malamin nan sai ya ce ya ba shi yasa kawai ya ce ya ba shi yasa da zan gaya ma yadda ba na so ne na faɗi surar da ƙila za a gane yan nan tasa babata balarabiya ce wallahi babata balarabiya ce yan misira kaga ita ma ya kenan za a haifi fara kyakkyawa dangin larabawa wallahi aka zo ina jin ko sadaki ina jin bashi aka biyo shi saboda a ƙa'ida ina jin sadakin su zinare ne amma shi aka ɗauke masa amma wannan malami ana auren ana auren ana auren la kawai sai ya sake ta tana da ciki kawai sai ya turo ta gida wala malam da aka ban labarin aka gaya min na ji takaici na ciji yatsa ce kaga irin wanda suke cutar da al'umma na? kuma wani abu na illa shine bai taba kawo ƙararta ba ai da a ce haka kila ko wani abu take yi mara kyau to ai alal aqal an samu shaidu na an zo an yi alƙalanci an zauna ƙila a ce a daman ai ya zo ya kawo ƙara ba a ɗau mataki a kai ba wallahi kaga irin wayannan shi yasa to ba kowa ya zo kawai daga kaga mutum a'a ka yi bincike bayan yana da addinin ya ɗabi'arsa take ba za a san kuma ɗabi'arsa ba sai an ji asalinsa ƙila wani da za ka bibiya ka duba yadda yake zama da mutane ƙila sai ka ce a eh, tabbas yana da addini amma na yafi Allah ya tsare mu Allah ya ba mu ikon ɗabbaƙawa kaga shi yasa abin da ke faruwa kenan mun gane to kaga wannan shi da ya nemi auren aka kasa shi kawai sai ya kashe ta bayan ya kashe ta kawai sai yake gaya wa abdullahi dan abbas fahalli min taubatin shin ina da damar tuba shin ina da damar tuba sa'an nan sai abdullahi dan abbas yake gaya masa yake ce masa a ummuka hayyatun an gane a ummuka hayyatun anya ku da muna sa hamzan nan kuwa waɗa zuba ba hamza ɗin ko e kuma babu kuma babu to kaga irin wannan istifami ne shi ma amma kuma sautinka na brat na sautinka ne ke bada haka an gane ummuka hayyatun kaga ai daga jin yanda na fitar da abin kasan tambaya ake ya fi ka zo ka ce ummuka hayyatun kamar labari kake ba kenan ummuka hayyatun amma an ka ce ummuka hayyatun kaga sigar na barat na sautin ya ba da sigar tambaya ake to shi yasa ko dai ummuka hayyatun ko kuma a ummuka hayyatun an gane duk ɗaya ne sai ya ce ƙala sai wannan mutumin ya ce la ya ce a'a wato mahaifiyarsa ba a raye take ba ƙala sai abdullahi ɗan abbas ya ce tub ilallahi azza wa jalla ya ce i tuba zuwa ga allah mai girma da buwaya wata ƙarrabi ilaihi ka kusanta zuwa gare shi ta gwargwadon ikonka ƙala sai a ɗaɗin yake faza habitu sai na tafi fasa an tubna abbasin sai na tambayi abdullahi ɗan abbas lima sa'altahu an hayati ummihi me yasa ka tambaye shi dangane da rayuwar mahaifiyarsa faƙala sai abdullahi ɗan abbas ya ce inni la a'lamu amalan ya ce ni ban san wani aiki ba aqraba ila Allah azza wa jalla mafi kusanci zuwa ga Allah mai girma da buwaya min birril walidati sama da kyautatawa mahaifiya wannan shi yasa ya tambaye shi kamar yadda muka yi bayani muka ce an ce annahu atahu rajulun an gane ba ambaci sunansa ba saboda a sitirta shi saboda ai ba kyakkyawan abu ba ko yawwa da kuma yace inni khatabtu mar'atan shine khitba da ake neman aure an gane neman aure ya ake neman aure neman aure idan mutum ya ga wacce ce masa ba zuwa zai kawai ya je ta soyewa ba sannan daga ƙarshe ya ya sanar da iyaye sai dai kuma sai dai nan wani abu kuma kaga dai ake kuma hadisi cewa iza. ra'a ahadukum imra'atan fa'a'jabatu falyati ahliha idan ɗayan ku auka ma qalar rasul idan ɗayan ku ya ga mace sai ta kawatar da shi to ya je wa ahalinta to sai dai yaran yanzu fa eh ba ya je mata ba ya je wa ahalinta ai saboda me yasa ake cewa ya je wa ahalinta wata an mata mamiji in ka je ka je kai ta wahala da kanka wallahi kuma wata tana sane za ta ta tatsakka ne ta ma shiru <laughs> aika wallahi ce kai mun haka wallahi sai na shiga daki na yi kiyamun lela a kanki Allah saboda kaga akwai cutarwa ne ai guda biyu eh cutarwa ne guda biyu cutarwa na farko shine shi ma kuɗi da aka yi cutarwa na biyu shine zuciyarka ta karkata <laughs> eh, a yanzu kafin ka cire ta a ranka wani aiki ne shi ma eh? <laughs> ina ganin a yanzu haka eh, a yanzu maganan da nake a yanzu haka ina jin a gobe za a ɗaura auren a gobe za a ɗaura auren za a ɗaura auren wanda zan ba da wannan labarin a gobe wallahi za a ɗaura auren samari ne guda biyu ɗaya kwa irin wannan ne ya je suna ta soyayya kuma tana son sa amma wallahi ɗayan da ya tashi kawai sai ya tafi ta wajen baba wallahi baban ya ce kawai shi kawai shi ya sani shi bai san kowa ba in ba shi ba aka aka akwai wani ya ce ni ban san shi ba to yarinya sai ta nemi shawara da tun tana da ba ta yin wannan saboda sun fi shakuwa da wancan eh kawai sai aka ba ta shawara aka ce ki yi haƙuri ki zaɓi kawai zaɓin mahaifinki kuma baban irin manyan mutane ne in suka yi magana da shi kenan kawai eh in dai an yi ya ce kawai shi kaɗai shi ya sani aka aka akwai wani fa ya ce ni ban san shi ba a yanzu haka a gobe za a yi auren to amma kaga anan ba da ban buɗe wata ƙofa ba ko kaka dai da sai a ce ya kamata yarinyar ta fahimci haka kai kana ciki ko kaka an gani ba wai ka je zance ba ba wai ka je zance ba saboda kai za ka zauna da ita kai za ka zauna da ita wata daga sanda iyayenta suka tilasta suka baka ƙila wallahi ka aure ta za ta gasa ka ne saboda ba ta da ra'ayi wata wallahi to ko kaka ko dai da baka je ka neme ta ba direct kai da ita ko to ko da wa'insu isharat dai ya yi ko kuma ka yi abu mai sauƙi wanda shi ne shi ya fi an gane shi ya fi kuɓuta shine kawai ka je gurin mahaifin ka ce kana so ya baka dama ku daidaita in kun daidaita to alhamdulillah an gane in kun daidaita alhamdulillah in kuma ku daidaita ba Allah ya sa haka shi yafi alkhairi to kaga in ya baka dama ka je <laughs> zuwa ɗaya biyu ka fahimci <laughs> cewa ba ta da ra'ayi to na uku kawai <laughs>

neman izinin ake zuwa don a daidaita da yarinya amma kana zuwa kawai shikenan akwai wanda ya gaya mun shi ma almajiri ne ya ce yana tsoro wani mahaifi ne babba ne ya ce yana tsoro ya ce masa yana son ya ba shi dama su daidaita da yasa saboda ya ce yana faɗin haka shikenan ya kulla kansa sai an yi eh daga facewa a baka dama to kaga wannan kuskure ne eh wannan kuskure ne eh wannan kuskure ne nan kamata yi a ce eh a ba dai da daman in an sasanta to haka aka fi so Allah ya sanya alkhairi in kuma ba a dace ba shikenan kun gane nan wani kuma an bashi shi daman fa ya fahimci ba ta so amma ya nace ce ai tunda ai mahaifin shikenan to mai hankali wanda ya san abin da yake yana ganin ta wannan sai ya ce bu zai ma nuna ishara ba ko ce a ah, ai ta ƙi ni ai ta yi min rashin mutunci ai ta yi kaza ba saboda kada ya haɗa ta da iyayen dabara zai yi sum sum sum sum kawai ya kama gabansa eh, amma wala wani ya gane din amma saboda ya san in dai ya dage baban zai tsaya to kaga wannan kuma bai kamata ba saboda kai za ka zauna da ita Allah ya sa mu dace to kaga dai wannan dai da aka wannan aka kasa shi kawai sai ya kashe ta an gane da ya kashe ta sai zo yake tambaya shin cewa akwai hanyar kofar tuba dai aka gaya masa to daga cikin abin da muka fa'idanta da shi cikin wannan hadisi shine kankan da kai na abdullahi dan abbas akwai tawadu ko saboda kaga da ya tashi ba da amsa da ya ce lima wa an hayati ummihi me yasa ka tambaye shi dangane da rayuwar ma'aifiyarsa cewa inni la a'lamu amalan bi ce la amala aqrabu ila Allah ba ko sai ce shi bai san wani aiki ba kaga ai ba ce ai ba wani aiki wanda yake mafi kusanci zuwa ga Allah fiye da kaza kaga ba ce ai babu ba cewa shi bai sani ba kaga akwai kangan da kai ko eh ta shi bai sani ba kaga kenan zai iya yiwa akwai din kuma kaga sahabin manzon Allah ya kato to yanzu da Allah nan wani malamin fa kawai cewa in ya tace ai babu wani aiki wanda ya fi kaza kuma ba shi da aya ba shi da hadisi to amma kaga kankan da kai yace inni la a'lamu amalan yace ni ban san wani aiki ba kuma yadda suke cawai adamu ma'arifatin dalili laisa ilman bil adami adamu ma'arifatin dalili laisa ilman bil adami dan baka sani ba ba shi ke nuna cewa kawai babu ba gaba daya zai iya yiwa a samu kai ne dai baka sani ba an gane to kaga wannan akwai tawadu'u na abdullahi dan abbas yanda ya yi wannan ibara cewa yace ni ban san wani aiki ba kaga zai yi wa akwai ɗin kuma wannan ƙanƙan da kai ne sa'an nan kuma wannan hadisin ya nuna mana halaccin namiji ya nemi auren mace idan ta yi masa kaga wannan akwai halaccin haka ko wanda yake so ya aure ta kaga an halatta masa Dan ya ba da labari ya ce na nemi auren kaga kuma ai bai ce masa me yasa ka nemi aurenta ba an gane kaga wannan ke nuna cewa halaccin haka sa'annan kuma a cikin hadisin ba akwai nuna halaccin ita take an gane saboda ai bai zarge ta ba me yasa da ka neme ta take ai ita ce da laifi tunda ma ma kashe ta ai ita ta fara janyowa kaga bai ce ai haka ba ko kaga sai ya shiru duk a wancan bangaren bayan kuma an koro masa abin da ya faru wannan ke nuna cewa halal ne ita ma da aka nemi aurenta in ba ta son me shi ita ma ta ce a'a an gane sa'an nan kuma hadisin yana nuna cewa kishi yakan iya kaiwa zuwa ga komai fa tunda wannan kishi ya ɗauke shi zuwa ga kisa ma ko kenan kishi yakan kai zuwa ga mutum ya aikata babban laifi kaga wannan gashi ya aikata an gane sa'an nan kuma <coughs> cikin wannan hadisin kamar yadda shi ne sanadiyar da ko dalili ko sababi da ya sa imamul bukhari ya kawo shi cikin wannan babu cikin babu birrul ummi dan da ya tambaye shi yace ummuka hayyatun ko ummuka hayyatun ko a ummuka hayyatun ko mahaifiyarka a raye take kaga wannan ke nuna cewa kenan da tana raye ka kyautata mata Allah zai gafarta ma dan in ta yadda da kai Allah ya yadda da kai kaga wannan kenan wannan shine dalilin nan a cikin wannan hadisin kuma mun fa'idanta cewa cewa babun kofar tuba ga wanda ya afka cikin zunubi a buɗe yake an gane a buɗe yake ƙofa a buɗe take matuƙar cewa mutum ya tuba tuba wanda yake taubatan nasuha an gane kuma ya cika shurutu tauba sharuɗa na tuba shine na farko tarku zam ya wannan zunubin kamar yadda mai akhdari ya faɗi ko fi sa'atiha an gane fi sa'atiha alal misali ba uwa mutum Allah ya kiyaye nan mutum yana shan wani abu da Allah ya haramta kawai yana cikin tsakiyar sha sai imani ya zo masa ka wannan abun fa da nake fa ba kyau to kada ya tsaya cewa a tsaya na gama shanya kuɗi na in na gama shanya wannan <laughs> eh san ba zan ƙara ba shine fisa a ce haɗin a gane daga lokacin da imani ya zo mutum kawai ya yi fantakali da shi kai ya ce a tsaya na ƙarasa wannan dan daga cewa ya karasa din kuma sai shi ɗan kuma ya raya masa sai ka ya ƙara siyo ma wani gobe amma in take kawai yana zuwa shine tarku zam sa'an nan sharaɗi na shine al'azmu ala adami la'audi ilaihi mutum ya ɗauɗa mara ko shine ce wani ya Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi shine al'azmu ala adamil audi ilaihi mutum ya ɗauɗa mara ba zai wannan ba sa'an nan abu nan ku shine annadamu ala fi'ilihi ko annadamu ala ma fata ko kaga wannan shine idan sharura suka cika wannan hadisin ya nuna mana ƙofar tuba a buɗe yake lokaci yayi ko na'am ina ganin mu bar haka dai ina jin hadisi guda ɗaya muke zan ƙara maimaitawa Allah ya sa masa albarka Eh, mu yi ƙoƙari mu aiki da shi ko da bai yawa ba E, amfanin karatun shi ne aiki da shi mu ƙara maimaitawa so ɗai sai mu bashi da Allah kai mu sati mai zuwa malam ya ce babu birrul ummi shafi na biyar babu birrul ummi babin da zai magana akan biyayyan mahaifiya kyautata wa mahaifiya Haddasa na abu asim an ba'az bin hakimin an abihi an jaddihi daga babansa daga kakansa ya yace ya rasulallahi ya ma'aikin Allah man abarru wane ne mafi cancantar kyautatawa Ƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ummaka mahaifiyarka na ce man abarru wane ne mafi cancantar kyautatawa wane ne mafi cancantar kyautatawa ƙala manzan Allah ya ƙara cewa ummuka ummaka ce mahaifiyarka ummaka an gane bi mim ummaka mahaifiyarka na ce man abarru wane ne mafi cancanta na kyautatawa ƙala yace ummaka mahaifiyarka qultu nace man abar ruwa ne mafi cancantar kyautatawa Ƙala yace abaka mahaifinka thumma al-aqrab fal aqrab sannan mafi kusanci sannan mafi kusanci hadisi na hudu yace haddasana sa'id bin abi maryam ƙala akhbarana muhammad bin abi قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أن ابن عباس أنه أتى رجل للي ونمتين يازو مسا فقال سيتي إني خطبت مرأة يتي للي ناني مأورا وتمتي فأبت سيتكي أن تنكحني تأوريني wa khatabaha gairi wani na kuma ya nemi aurenta fa ahabbat an tankihahu sai ta so ta aure shi fa ghirtu alaiha sai ne kishi gare ta ko sai ne kishi akan ta ha sai na kashe ta fa halli min taubatin shin ina da dama na tuba qala sai abdullahi dan abbas yace ummuka hayyatun mahaifiyarka a raye take ƙala sai wannan mutumin ya ce la'a'a ta mutu ƙala sai abdullahi ɗan abbas ya ce masa tub ilallahi azza wa jalla itu ba zuwa ga allah mai girma da buwaya wata ƙarrab ilaihi ka kusanta zuwa gare shi mastata'ata gwargwadon ikonka kaga nan fa da zai bashi wata amsa ko da zai bashi yanzu da ya ce mahaifiyarsa a raye take akwai amsar da zai bashi ko da eh da sai ce kyautata mata ko to amma kaga da yace la sannan sai ce tub ila Allah azza wa jalla wa taqarrab ilayhi an gane yace fa zahabtu sai sai na tafi fasa'altu bin abbas sai na tambayi abdullahi dan abbas lima sa'altahu an hayati ummihi me yasa ka tambaye shi dangane da rayuwar ma'aifiyarsa fa qala sai yace inni la a'lamu amalan lalle ni ban san wani aiki ba aqraba ila Allah azza wa jalla mafi kusanci zuwa ga Allah mai girma da buwaya min birril walidati sama da kyautata wa mahaifiya Allah ya